jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci barkamu da kasancewa da alwahada a farkan tv channel youtube da suke kawo muku abubuwa da suka shafi magungunan gargajiya ilimtarwa faɗakarwa da kuma nishaɗantarwa a yau za mu kawo muku wato wani sirri wanda duk wanda ya amfani da wannan sirri ɗin aljanu za su rika tsoronsa wato aljani zai ji tsoronsa ta yadda ba zai iya ma shiga jikinsa ba ko kuma ya cutar da shi domin jin wannan sirri din kafin mu shiga cikin bayani muna roƙon arzikinku idan wannan shine karan farko na shiga wannan channel youtube ku mai albarka da ku duba daga kasan wannan youtube channel za ku ga inda aka rubuta subscribe da jan rubutu ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna alamar kararrawa don wannan shi zai ba da dama muna sanya sabon bidiyo a sanar da ku ku amfana sauran jama'a su amfana a dangane da wato sirrin da zai sa aljani ya ji tsoron da ji tsoron mutum kuma har ya kasa iya shiga jikin mutum ko kuma ma ya cutar da dan adam a sirri ne daga cikin sirrorin alkur'ani kowa ya sani alkur'ani shafa'un lil mu'mini waraka ne ga mu'mini kuma lalle duk wanda ya rike alkur'ani to hakika ya kama hanyar shari'a saboda haka wata aya ne daga cikin ayan alkur'ani da duk wanda ya lizanci karanta wannan aya din to tabbas aljani zai rika sa kuma zai zama kariya gare shi ba wani aya ba ne illa wannan aya da zan karanta yanzu wanda zan sa muku kuma rubutu wannan aya a cikin wannan bidiyo. ayan kuwa ita ce ayan da Allah ta'ala yana yake cewa wa malana Allah na tawakkal ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna ala ma azaitumuna wa ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilin wannan aya ita ce zamu lizimta muna karanta a sallolinmu da duk askar dinmu da yaddan Allah subhanahu wataala duk wanda ya rike wannan ayan aljanna zai rika tsoron sa ba zai iya shiga cikin sa ba ya cutar da shi a nan muke takaitawa muke cewa ku kasance cikin koshin lafiya kar ku manta ku ci gaba da kasancewa da alwada a fakar tv wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh